ɗan adam ya sa a gabansa da yawa daga cikin mutane sun shagala daga shari'ar Allah wanda wannan abun yakan haifar da mantuwa baki ɗaya ga shari'ar Allah ko kuma mantuwa ta gangan da kau da kai ga girman ni'imar da Allah maɗaukaki ya yi mana a bayan wannan ƙasa ni'imomin Allah a kanmu suna da yawa babba daga ciki wadda ta fi komai girma ita ce wannan addinin ni'imar zama musulmi da ni'imar shari'ar addinin musulunci alheri ne ba ƙarami ba a ɗora maka wannan shari'ar a ce yi kaza ka bar kaza ba ƙaramin alheri ba ne ka duba rayuwar waɗanda suke da awar yanci suka fizge kansu suka yi watsi da duk wata doka ta mutunci da kunya da sanin ya kamata suke rayuwa irin ta dabbobi menene abin burgewa a cikin rayuwarsu ni'imar da Allah ya yi maka kai da kake tsammanin koyi da su wani abin alheri ne ta wannan shi ne zancenmu na yau musamman cikin abin da ya shafi cakudin maza da mata a cikin wannan rayuwa tamu yana daga cikin manya-manyan ni'imomin Allah da ya mana da ya Allah subhanahu wa ta'ala a wannan shari'ar da ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da ita ya zo mana da tsare-tsare da dokoki na tsare mutunci ga mace na ɗaukaka mace na girmama mace na ba ta matsayi duk abin da Allah ya shar'anta a cikin alkur'ani kuma ya zo a cikin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za mu ga cewa tabbatar da ɗaukaka ne da kariya da tsarewa da tsare mutunci da tabbatar da kunya da dukkan alherin da ɗan adam yake so ya samu to abin da aka tabbatar wa mata kenan mu duba mu ga shari'ar da Allah maɗaukaki ya sanya mana musamman abin da ya shafi wajibcin mace ta sa hijabi wajibcin mace ta sa hijabi a jikinta wannan ba kurawa ba ce ba tsananta wa mata ba ne ba kuma sanya su a keji ba ne wannan shine hakikanin yanci a baiwa mace yanci da rayuwa da kunya da tsaro da mutuntawa don haka sanya ta ta sa hijabi ba wulaƙanci ba ne ba kuma ƙasƙanci ba ne da musulunci ya zo da shi mu duba mu ga da shari'ar ta sauka akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka faro daga cikin gidansa kuma shi aka gaya wa dokar saboda ta zama mai ƙarfi tunda har gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yi maganar a sa wannan doka to babu wani wanda zai ce gidansa ya fita bai cancanta a sa wannan doka a kansa ba wannan doka ita ce faɗin Allah maɗaukaki da ya ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi wannan yana daga cikin salo da Allah ke amfani da shi a cikin alkur'ani wajen kiran annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana kiransa ya ayyuhar rasul yana kiransa ya ayyuhar nabi baya kiransa ya Muhammad alal aqalla cikin alkur'ani babu shi wanda alama ce ta girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da nuna matsayinsa da darajarsa a gun Allah subhanahu wa ta'ala da za a dora masa wannan doka da ta shafi hijabi ga abin da aka ambata shi za mu karanta da za a gaya masa dokoki na zamantakewa tsakaninsa da matansa kada ya haramta wa kansa abin da Allah ya halatta shi ma aka ce ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak da za a sharɗanta masa abin da ya shafi saki dangane da wato a cikin aure Allah ya ce masa ya ayyuhan nabi idza tallaqtumun nisa to a wannan muhalli dangane da abin da ya shafi hijabi an faro da shi da matansa da 'ya'yansa shi yasa Allah madauki yake cewa يا أيها النبي قل لأزواجك يا كي النبي ما في في شيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم قل لأزواجك كجيا وما تنك وبناتك دعائنك ماتا ونساء المؤمنين دماتا مؤمنين akwai wanda aka bari a wannan kiran in dai aka ce matan muminai to har kiyama ta tashi matarka tana ciki matata tana ciki ‘ya'yana mata suna ciki ‘ya'yanka mata suna ciki babu wanda zai cire kansa daga wannan kira ba ‘ya'yan malamai kawai ake magana ba ba ‘ya'yan sarakuna kawai ake magana ba a'a ‘ya'yan muminai Allah ya yi ambaci kalmar muminai ne in dai kana cikin muminai to da kai ake da matanka da ‘ya'yanka mai Allah ya ce su yi wa nisa'il mu'minin yudinina alaihinna min jalabibihin su kusanto da jilbabinsu a jikinsu ma'ana su tsare su rufe kansu su rufe wuyansu kada a ga gashin kai kada a ga wuya abinda aka halatta ya bayyana na jikin mace iya lokacin da take sallah ne ko in ta shiga halin ihrami a aikin haji ko umara shine fuska ta bayyana tafin hannu ya bayyana shi din ma in akwai namijin ba muharraminta ba shine ba maharaminta ba a kusa da ita an halatta mata ta lullube ta boye ba tare da in a ihrami ne kar ta sa safar hannu kar ta sanya niqabi ta rufe fuska amma ta sako shi a fuskar ba sanyawa ta matsewa ba dan gudun fitina don haka wajibi ne akan mata musulma ta nesanci sanya wannan abin da mu a al'adar bahaushe da fulani da kanuri da arewacin najeriya muke sawa mu fita sanya kayan gyale wannan gyalen da zai nuna wuya a waje ya nuna kirji a waje haramun ne mace ta sa shi in an ce haramun shine Allah zai rubuta mata zunubi zai rubuta zunubi akan miji da kuma uban da ya batta ta fita haka shine ma'anan haramun haramun ta fita ana ganin kirjinta haramun ta fita gashin jikinta ana gani haramun ta fita kafarta wani na gani ta aikata laifin da za ta iya samun tsinuwar Allah a rayuwarta a kansa ga dai umarni daga Allah maɗaukaki ka umarci matanka da 'ya'yanka mata da kuma matan muminai su sanya kayansu su lullube jikinsu Allah ya ce zalika adina an yi urafu. wannan shi ya fi cancanta ya fi kusa daga an gansu a sansu a mutunta su a tsare musu irlinsu a tsare musu mutuncinsu da darajarsu ya'yan uwa musulmi me kuke lura da shi idan mace ta wuce da hijabi cikakke ta rufe fuska ta rufe kafafu da hannaye ta sa safa wa yake tsayawa ya kalle ta amma in ta fito da wannan tsiraicin ta fi kowanne biredi rashin kirki wanda za a gan shi daga ledarsa kuma babu mutunci da wani zai kalle ta da shi amma idan ta tsare kanta to kowa tsoro yake kula ta duk munin zuciyar mutum tsoron mace yake in ya ganta da hijabi ta lullube kanta da haka ya uwa musulmi in kina son mutuncinki to ki bi wannan doka ta Allah da Allah madaukaki ya dora har daga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za a fara ta sai sai zalika adna an yu'rafna fala yu'zain a gane su dan kar a cutar da su ashe kariya ce kariya ce Allah yake baiwa mata ba magana sai ta an takura su an cutar da su ba ka je ka duba a tarihin mata a duniya baki ɗaya dukkan al'ummomi babu al'ummar da take ba wa mace daraja da mutunci irin al'ummar musulmi amma haka kawai an zo ana yaƙar hankulanmu ana nuna zaman mata a gida da kuma sa wannan hijabin wata takurawa ce al'adar larabawa ce haka za ka ji ma har wani malami a ce malami ne na musulunci yana faɗin wai sa wannan hijabi al'ada ce ta larabawa mutum ya fidda kansa ko matansa daga nisa'ul mu'minina ne ko shi ya fidda kansa daga cikin al wanda annabi sallallahu alaihi wasallam aka umarce shi ya gaya wa matan muminai kun ga ai ba matan larabawa aka ce ba in matan larabawa ne za a faɗa amma Allah maɗaukaki ya aiko annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin shari'arsa ta zama rahama ga dukkan wanda ya imani da shi har gobe kiyama fala yu'zai Allah ya ce wa kana Allahu ghafurur rahima hakanan Allah maɗaukaki ya faɗa dangane da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi su fi kowace matsarki a duniya babu matar da ta kai matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsarki amma a haka Allah ya ce wa idza hunna mata'an in kuna roƙon su ko kuna tambayar su kuna so ku tambaye su wani abu mi min kaza ba ni kaza hunna min wara'i hijab wannan ita ce shi yasa ake kiran wannan aya ayatul hijabi in za ka yi magana da mata to ya zama tsakaninka da su akwai hijabi wannan shine asalin shari'ar musulunci ta hana cakudin maza da mata kuma wannan shine abin da malamai suke bayyanawa ayoyin Allah hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma a zamanin yanzu mutane suna ganin wannan fitsarar da ake yi cakudi na maza da mata a makaranta cakudin maza da mata a wurin aiki cakudin maza da mata har a wurin biki irin wannan abubuwan da ake yin su a wasu ƙasashe a al'adun wasu mutanen da ba su san kallon gabas ba amma ta shigo mana a aruri a haya idan inda ake cewa event centers Wani alheri ne a irin wannan abu ya uwa musulmi duk abin da kuka ga Allah ya shar'anta shi to wallahi shi ne alheri duk abin da kuka ga mutane sun yi watsi da shi na shari'ar Allah to sababi ne na abin da zai auka musu na bala'o'i iri-iri cututtuka rashin zama lafiya kamar da zamu zo mu ambata daga cikin mafazi wato barnace barnacen da wannan abun ke jawowa Allah madaukaki dai ga abin da yake in za ku tambayi mata to ku tambaye su ta bayan hijabi zalikum aqharu liqulubikum wa qulubihin wannan shi yafi tsarki ga zukatanku da zukatansu karkatar namiji zuwa ga mace dabi'a ce karkatar mace zuwa ga namiji ɗabi'a ce halitta ce ginin asali ne da haka Allah ya gina sanin hakan ne tun da shi ne ya halitta shi yasa ya ce a ware ɗin kowa ya rayuwarsa in aka cakuɗe numfashi ya kusanta to ɓarna ce za ta auku kuma wannan ita ce ƙa'idar da ake kira ƙa'idar saddus zara'i duk abin da zai kai ga ɓarna to a dakatar da shi ba takurawa ba ce shi yasa inda damar da za a ce ajin da za a yi karatu maza daban mata daban wannan shine abin da ya wajaba a tarbiyyantar da al'umma a kansa amma cakudin nan a faro shi tun daga sakandare kuma a je jami'a a ware wani lokaci cikin dare saurayi da budurwa ba kowa kusa da su su zauna wai ana koyan karatu kowa ya fita ya bar su kuma abin da zai gudana kowa ya san shi Allah subhanahu Ta'ala ya takaita mana wannan musifa da bala'i annabi ne da ya fi kowa rahama da tausayi a cikin halittar Allah ya ambata cewa la yakhlu wanna rajulun bimra'atin illa kana shaiɗanu Salisa huma. namiji bai taɓa keɓewa da wata mace ba sai face shaydan shine na ukun su dan Allah ka kana da karfin da zaka fi karfin shaydan baka isa ba shaydan shine na uku zai ziga ku ya tada sha'awa a zuciyar namiji ya tada sha'awa a zuciyar mace kuma daga an cire kunya to komai ma na iya faruwa in ɗan adam fa ya cire kunya daga zuciyarsa a cikin jama'a ma zai iya yin wannan abin da dabbobi kawai aka sani suna yin sa kuma ga nan abin yana labakowa yana tahowa sakamakon abin da mutane suke kallo a cikin hanyoyin kallonsu, suna gani ana yi a wasu wuraren to a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ma sai a samu irin waɗannan mutane suna aikata wannan barna suna yaɓata? manzon Allah sallallahu alaihi kuma ya ambata iyyakum wadkhula ala nisa ina ka shaidunku dangane da shiga wurin mata wata al'adar mu ta bahaushe kato san gangan da shi kawai sai ya shiga gidan mata ba shi da alaka da su bai san irin halin da zai samu matan gidan ba wai ai yan uwanmu ne wannan bai halatta ba duk inda ka san akwai matar da akwai aure da ya halatta tsakaninku kuma ba matar matarka bace to haramun ne ka shiga sai an baka izini sai ta kintsa ta shirya ta rufe kirjinta mace tana da yanci a gidan mijinta tana wanke-wanke tana shara wata ta cire kaya ta suturce abin da yake wajibi ne a suturce shi ta bar wani bangaren da haramun ne kai ka gani kawai sai ka shigo ai muna da dangantaka da gidan wannan al'adar ba ta da kyau maza maza a daina ta gidan da ba matarka ba mahaifiyarka ba kanwarka ba yayarka ba wanda yake haramun ne ka aure ta to haramun ne ka shiga gidan sai an baka izini kuma sai sun kintsa sun kauce sun suturce jikinsu in an baka izini kenan ka shigo ka faɗi abin da za ka faɗa ka tashi ka fita a zauna a hira da matar wani a zauna ballantana har a ce a kawo masa abinci yana zauna kuma yana yana hira da matar gidan duk wannan al'adar sakacin mu a cikin ta ya haifar da abubuwan barna iri iri wanda yake sabbaba azub da hawaye annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ambaci wannan magana sai wani mutum daga cikin al'ansar sai yake cewa ya rasulullah afara alhamu sai ya rasulullah ya kanin miji fa kanin miji ya shigo gidan yayansa gun matar wansa ko kuma ‘yan uwan miji shine a ƙaribin zauji min al'ikwaci wa abna'ihim wa abna'il amami da ‘yan uwa dai da dangi masu shigowa gidan ɗan uwansu faƙala sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yace, Alhamu Al-mautu ai kanin miji mutuwa kenan mana in ka ji an ce kanin miji to daidai yake da mutuwa saboda irin baƙin cikin da yake jawowa in an bashi wuri da irin halakar da take aukuwa ya'yan uwa musulmi wannan ba ne da ni zan ba ku labari ba duk cikin ku nan kowa ya sani ko a gidansu ko a makotansu barnar da take aukuwa sakamakon irin wannan in baka dama za a yi ka ba da labarai to za ka iya kowa a cikin nan zai iya rubuta littattafai da irin sharrin da ya auku a tsakanin mutane a gidajensu sakamakon sakin wannan abun sakaka kowa ya abin da ya ga dama ya ku in uwa musulmi manzon Allah dai sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi ne gare mu a matsayin mutum mai rahama mai tausayi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittu duk abin da zai kuntata muku to yana da girma abun zan Allah sallallahu alaihi wasallam baya sa harisun alaikum shi mai kwadayin alheri ne gare ku duk abin alheri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana so ku samu duk sharri baya so ya zo kusa da ku sannan bil mu'minina raufur rahim haka Allah siffanta shi mai jin kai ne mai rahama dangane da mu'minai don haka ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah shi yasa kun ga har a masallaci fa har a masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi khayru sufufir rijali awwaluha wa sharruha akhiruha ko bai faɗi haka ba mafificin sahun maza shine gaba gaba saboda me saboda shine nesa da sahun mata domin mata sune a baya a masallaci a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam haka masallacin sa yake ga mata a can baya ga maza a gaba to sahun da yafi alheri shine sahun gaba sahun da ya fi sharri shine wanda yake kusa da mata su kuma sahun da ya fi alheri shine sahun baya na mata sahun da ya fi sharri shine sahun gaba wanda yake kusa da mata Don mai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan saboda ba ma'ana a ciki ina mai kallon makasudin shari'a me yasa nan ba za a kalli makasudin shari'a manufofin shari'a na kawar da barna sun tattara a cikin wannan hadisin a duba ai tadabburi cikin me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana ai dan ya nesanta asalin namiji da matar da ba matarsa ba ba sa ba to nisanta juna ne duk maganar da za ta haɗa su official magana ce kar a shigo da abinda ba official in na ce official formal magana da take in malamin asibiti ne shi to ya tambayi iya abin da ya shafi aikin asibiti in likita ne shi ma ya zama duk abin da zai duba a jikinta mijinta yana kusa don haka abin da muke yi da yawa mu bar matan mu su kaɗai su tafi asibiti namiji ya duba su ka shiga wurin da kai za a duba ta da larura ce in babu macen da za ta duba ta ka je ka raka ta wani zai ce mana ya ɗauko wani babban abu a nan kai ne in baka san darajar matarka ba shine zaka bar ta duk inda za ta tafi baka lura ba baka damu ba kowaye ma ya duba ta Allah madaukaki ya tsare mu ƴan uwa musulmi daga cikin zan kuma tsaya anan saboda lokaci daga cikin barnar da cakudin maza da mata ke kawo a cikin al'umma shine ana ba da damar kallace-kallace na haramu Allah maɗaukaki ko ya yi umarni kullil mu'minina ya hudu min absarihim wa ya fadna furujahunna dalika azka lahum inna Allah kabirun bima yasna'un har zuwa ƙarshen aya ka ce wa maza muminai su kaskanta kallonsu su yi ƙasa da su in mata za su wuce duk wannan zancen yana nan a Kur'ani. Kur'ani ba a shafe shi ba har ƙiyama babu ƙauyanci a cikin wannan zancen duk wata wayewa da kake so tana cikin wannan zancen duk abin da kake so na kariya da tsare mutunci yana cikin wannan zancen da Allah ya cikin alkur'ani babu wata wayewa da zaka kawo cewa ai yanzu ba zai yiwu ba ka gwada ka gani kuma Allah zai kare maka idanka zai tsare ka daga kallon haram to wannan kenan ballantana mutum yauje ya buɗe wayarsa da kansa yana kallon abin da yake haramun mata kawai da za su wuce ka sauke idanka da ka kasa ba za ka bi su da kallo ba wannan fa masu suturar kenan to ballantana waɗanda ma za su wuce babu sutura. haka nan mata su ma an gaya musu su kaskan da kallon su kar su rika kallon maza domin abin da ke cikin zukatar da Allah madaukaki ya halitta ya sanya su na karkata zuwa ga juna wannan abin a kula da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin hadisin Jarir ibn Abdullah yana cewa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an nazari al-fuja'a na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da kallon fari kallon ba zata ban tsammani ba sai na gama ce to kana ganin ta ka kauda kanka ba ta wuce ba a sake kallo wani ma yanzu ana wannan zancen har izgili yake da wannan zancen au A shefa an ce kallon fari ba komai sai ce to bari ya dan kara kamar wanda yake magana da shi din shine mai dokar yana izgilanci da ita in ka kau da kanka ka tsare to Allah zai tsare ka kuma Allah zai tsare maka zuriyarka da ƴaƴanka zancen yana da yawa abu na biyu daga cikin barnar da wannan abubuwa suke jawowa shine in aka ci gaba da wannan cakudin maza da mata to shafar jiki ma da hannu zai iya kaiwa in ko aka samu wannan contact din tsakanin jikin namiji da jikin mace to sauran ba abin da za a yi bayanin su bane abu na uku shi ikhtilatin wannan cakudin maza da mata yana haifar da a rika keɓewa keɓewar da tun ana tsoranta har za a ɗauka ba komai yanzu irin abin da muke ciki yanzu warewa tsakanin namiji da mace ba abin da ya haɗa su su ware su zauna tun ana kyamatar abin yanzu har ya zama ba abin ma a kalle shi ne ba abin damuwa ne kuma ga fina-finai mutane suna kallo kullum ana nuna musu ai tsakanin abota tsakanin namiji da mace ake yi ba sa cewa namiji da namiji mace da mace duk da wannan din shi ma sun buɗe masa kofar barna iri iri abu na hudu ko da kafin nan manzon Allah sallallahu ya faɗi a wani hadisi cewa man kana uminu billahi wal yawmil akhir fala yakhlu wanna bi mar'atin laysa ma'aha bu mahramin duk wanda ya imani da Allah da ranar karshe to kada ya kebe da wata mata wadda ba mahramiyarsa ba fa inna Huma shaytan wani ya dace da wancan hadisi da muka yi magana abu na hudu na kusa da karshe shine ta'alluqul qalbi ratayar zuciya daga kabari zuciyar nan ta damfara da wata an kulla alaka to shikenan musamman yanzu zamanin wayoyi da alkawari da haduwa da buya da zuwa ina da tafiya ina abu na biyar kuma na karshe ma ya tarattabu ala zalika min da maril usar abinda ke cikin irin wannan cakudi na lalacewar zurriya kaji ana zancen zurriya ta ɓaci ba a san waye ma dan wane ba ba a san matar wane waye ya mata ciki ta haihu ba alaƙoƙi sun ɓaci har a wasu wurare ana zancen a fara tas na dna a gano wani dan wani ne ko wani ba dan wani bane yaushe za a shiga cikin irin wannan lalacewa ya uwa musulmi wajibi ne tunda Allah ya sanya mana wannan dokar mu ɗau mataki a akan ƴaƴanmu mata mu kula da su duk inda za su je su suturce jikinsu kuma ba suturcewa ta munafinci in an samu dama kuma a cire ba mu ilmantar da su aqidan nan da tsoron Allah nan in sun buya ma su ji tsoron Allah ba su ji tsoron iyayensu ba in ba kowa da yake kallon su tutunan Allah yana kallon su makon da ya gabata mun yi magana akan muraqaba da kiyaye ganin Allah subhanahu wataala mu dauko wannan mu hada da wannan muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tsare mana mutunci mu ya tsare mana ƴaƴan mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirk wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din wansur ibadaka al muwahhidin ya rabbal alamin ya Allah muna roƙonka Allah ka tsare mana mutuncin mu ka tsare mana addinin mu ya Allah ka kintsa mana samarin mu Allah ka dora su akan tafarki madaidaici Allah ka nesanta su daga zina Allah ka nesanta zinace zinace daga gare su Allah ka nesanta su daga liwatsi Allah ka nesanta harkokin liwatsi daga gare su neman maza da maza neman mata da mata da dukkan abin da ya shafi cakuɗin da al'umma za ta lalace a sakamakonsa Allah ka lalata abubuwan da ake yi na barna da buɗe ƙofofin barna a cikin wannan al'umma Allah ka zaburar da al'umma su tsaya su gyara wannan lamari a tsakaninsu Allah ka kintsa mana wannan lamari dukkan abin da zai kai mu zuwa ga azabar ka ya Allah ka tsare mu Allah ka gafarta mana abin da muka yi na sakaci na kuskure na dukkan abin da bai samu yardar ka ba Allah ka tsare mana wannan al'umma Allah ka ba mu zama lafiya Allah ka taimaki shugabanninmu Allah ka ba su ikon ɗaukar mataki akan dukkan abin da aka aikata ba daidai ba